الشكر الألوسي رحمه الله تند أكفارا للكافر سيو والنعشر نظر سيو وجه جرعي لنا نقول أن ذات أرشي كأن أكاكارا ماشي كل هو مشيغن هو أكيغن هو كنا أكيغن هو كنا أكيغن لسوا ما تي ما سمعنا أنا بس هذا أبدا بس كيارو da dama amma dai masu alkamalu lillahi in kan wannan sun kira littafi ba su fashi a ciki ba amma dai kada mutum ya zarfafi an kawo mutum hudu ne ya biyar amma dai oh, ko ina da ko ina ko ina kaje tarihi gashi na kafa min huna bada'ana fi naqal kalam al mahmud شكر القلوسي رحمه الله من كتابه شينا شسون للتابع الفوائد الواقية في شرح منظومة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية Abu anak tak kuat ni, baca aneh momen mana ba. Kau si mazom aja si dalam ba. أما ليه قوله رحمه الله هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه لله فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن أظن إذا إذا جمعت أبو داود كتر شافين حيوان كان هذا كان bayan ka yi wanka kai daya aka ajiye maka abinci kafin ka ci abincin karyawa kai daya ka gama karyawa kai daya ba ka tafi da su ba ha sa'idu ba ka da su kasuwa ba sun dubun na gaba kama ko tare da ni guda hudu ne kwatar kafin ka yi wanka kai ɗaya. mun ka gama wanka kai da kai daya in an ka abinci kafin ka karya kwakwalwa kan buɗe da ga abinci to san abinci da sannan ma ya kai daya in an gama cin abincin shi ma an koshi kuma nishan da aka yi daga nan sai ka tafi kasuwa kana ta mai kana ta mai mai tawa idan na ce yana littafin ka kace wani kake kake so a kawo maka hmm? nemo wanne baiti na nawa hmm? aka tsallake mutum ya wuce hmm. a cikin farko kake nan yanzu ba sai ka koma ka yi su hudu hudu ba an nuna maka baka in ka gabakin tsumma in ka maciji ya fa'ira rake ka ka gabakin tsumma sai ka tsaya ka kai wannan bakin tsamman kai sai ka gudu tukuna ya nemi dogon kana sannan ka kaddara kana jangwala shi biyo kana kafin ka yar ka ji shogin kirjinka Ka amma kaga ba sara rai ba biyo shi su yi fita sanan haka wannan ba sai an fasara ba sai dai al'amari ada wannan walil mutamattakina bi sunnatil muqtare inda fata da zil a azmani shajarun abin ko a ɗaya baitin abin yake Haza ajarun azimu ko kuma akwai lada mai girma للمتمسكين أو أن تفكريك سنة مختار عند فساد بالأزمان عند زمن يعرف zamanin na inda ya koma yadda ya zama yadda ya zama sai ka ɗauko to kana ladan ka ba zamanin nan da ya lalace an daina kiyamun laili sai dai a kalli tv ko a shi na a bango ga mutum kamar zai maka magana ga idan um, ya yi samari da yan mata suna rawa kamar sace maka sanuwa ba za ka yi irin wannan ba sosai ka ba sosai ka ɗauki ka kama kiyamun laifi ko ba irin na ah, su aisanta ba an ga ɗauko irin da so ya kanta da aya ma ba zai ajiye ba mana a gabanka akwai raka a ne tamanin da biyar yau sai kake da lokacin ka ji labari ha na da da ajiyar ka je ka duba inda akwai shi a gidan songa to dalle ba baya cikin celutu ya fita ba zai yi wa da wannan tv dole aiki yanzu ya kamata muna ga jinin mu gaskiya kaiwa ne ke wuta na ke yi maganar da ake ba ta ne shi kana kallon wani abu ko za a yi magatu mai yawan jama'a shi ma za a jawo da kai yau sai karabu da jama'a ka da shi wannan abu sai kayi abun bai yana abun nan ko katar da mutum na hira inda ya je kariya kake wannan abun da ake baka da kana yi ba da lokaci kana zuwa kana son kafin ka zan ka aje ka ba kafin ka ba ka aje ka ba kafin ka ba ka aje ka ba ka tarkata ka fara shi maza ce limin bai zo ba ka damu ita zama da mai so ta zo da sauran ce to yau ta shigo bari in gani yawa na kan samu ina samu takwas kafin liman ya zo kafin rana ta faɗi kai ka duba kafin ma mai kiran sallar da sallar ka tabbata yadda rana ta ta da shi ta ajiye ta ajiye biyu ta ajiye biyu ta sake ajiye biyu da yaro shi ke bayan an gama sallar magariba sannan ana cikin dare yanzu ya za a yi zai wata ta samun hudu a haɗa sha biyu an gama kiran sallar isha kafin ana haya haya haya duk da dai ana fama da yara ana fama da wane ne i dai a haka din ne shi ma ko da haya za ka kama muru an haɗa nawa sha shida an gama sallar isha nan ma kana da ta da biyar sana za ka zauna kuna gege kai shafa'i ne yanzu in za ka yi shafa'i to dole kai da guda biyar ta inda zai zama abin kan da arba'in da biyar yanzu goma za ka dinka yi gaba ɗaya a wurin kana yakin ka samu go daren kai kuma an je dare tsakaninka da dare. ka gaji in ka gaji da da ranar na mala idan mutum ya shiga baya fita in aka kwanta ba ka tashi ko ka tashi idon nan ya ne ka zai kai mutum ya tashi ya yi goro shi ya kalwala wanda annabi din da ke mana ina da wuyan yi wurin dan mota a haka dai ka san wacce kwana za ka samu in ba za a ba sai rana ta kusa faduwa da sauran bashi dole ka bi bayan la'asar da shi wannan ya gagara yi wa lokacin da ka ce yanzu ran ƙone Ah, a kai ba zai shi wurin sun da kakar mai da shi wurin sun da kai kuma mazan zurge abin shi zai iya ya ɓace maka ne ka je ba da da ta nuna ta yi kyau da ba ka kai shi wurin ba a ce kuma a ban sun da yanzu muna sabon shekara yanzu karatun mu ne wanda ya je shi a wani wuri in ba ka gane abin ka kai aiki da abin da muke ba ka san ne da ka tambaye Ku ka tambayi wanda suke abu na gami suke nufi wani abu da kuka ɗauko kanmu a ga sabuwar shekara a ce mana mutum Cila. Cila ma mutum ba zai fita daga cikin shekaran ba amma ya ɗaukar wa kansa alƙawari tsakaninsa da Allah wa zai dinga ya ko daga rauni. Ina wani ka ba wahala inda kwakwalwa nan za a yi su. Babu ta wahala a cikin wanda za ka yi ka ba idan ba kai na gida ba ka yi ba hmm? kana zaune da ce gaji kan ka da wuri kada kullum maganan ka kake kullum maganan ce ka wanda kake kake ba kullum kana muna kana ma gida ga shi nan sai kuma da dadi to da na to ne ne ne ina to aboki na kana sun ce maka bu lokaci a banza shi ya sai ka ɗauka masa ko wanda irin bulan ɗin da yake ɗaukar kansa wannan yaƙi ne wanda yake kai kasan inda za ka bi masa kai kasan irin mutanen ka ba a mamaki duk matsalar da ake kawo a gare kai maka su don haka na kaga akwai lada mai girma ga mutumin da ya rike sunna amma ta annabi lokacin da duniya ta lalace an kaga zamani ya lalace bayan isha labari take kallo ga yang juga komputer, yang juga wanet wane dah sama ta matattarar labari akan yi kiri kilin a dinga zuwa muku labari inda ka ji za a maka labarin duniyar nan a zuba a takaice a takaice ko a ce da sai ka bi su yadda za أجر عظيم ليس يقدر قدره ما يقدر قياس girmansa, wannan lada ba kaddara girman su amma ana magana ne maza da masu ce a irin wannan zamani daga kama ta sa hijabi har da niqabi kuma tana da lalle akwai ta yi kwalliya wa hannunta saboda mijinta kawai ta gyara kafarta ta goge ta saba masa mai amma na mijinta ne ta gyara gashinta amma mijinta ta gyarawa duk da ta gama yin komai fes yake amma ta za ta mata rasa ko kaya ta lullube shi duka a wannan zamani. So tana da babban lada lada irin ladan matan sahabbai zamanin annabi tun da sahabban na mara da mata suke tana da ladan mace sahabiya hamsin a wannan lokaci darajar da ake magana amma a su wannan ladan wa'ina za a ba mutum wannan ladan za a ba ta wannan ladan an yi zagi a ce mm, mm, mm, kan kwarce ji wanka na na ce yi an yi fatanci an ce mata mai kai an kawo an daina zage sai da ce kyar kauye. ce na ji daɗi alhamdulillah ni kyar kauye ce daga nan kuma ba amma dai ni musulma ce ko ce ke ce musulma ce har saboda musulunci ma ya sa haƙi ka zama ka ce to a Allah an mutu a haka. Tajarun mafi mu. ليس سي كادورو الا الذي أعطاه للإنسان انسان سي وان بابا مكيش وتوسي لي الله كو يفكر لا دند لا فروى ابو داود في سنن الله ورواه سيد احمد فأبو داود يا رويته a sunan nashi kuma rawahu har yanzu ahmadu shaitan ahmadu bin hanbali to su kasu da luga sunan ta kare da ba ko kai san ta yanzu da shi mana imru'ul fitu su kawo mu kifa nabaka min bishara habibi wa manji subhanallah wannan shi ne farkon mawakin duniya a'a akwai wani gaban shi an yi sabani a'a kafin sa akwai wani ibnu a a'a waye ne wannan fa yadda kake sabani wannan riwaya ta inganta wajen ba da haka ba su yi wannan magana kuskure ne ɗalibinsa ne raninsa ne kaza iro ya to kaza amma asalin bakin da wane da wane da wane ga yadda suka rawaito wai shi kuma wannan shi ne za ka tambaye shi kalli da bari in ba zaurayi ba ga abin da suka je suka haddasa kenan sannan ka zo ka same shi ce Allah ya gaba tawala ni ne wata rana na tafiya ina ina zauna gida sai aka sa mana limami matafi ya yi raka ɗaya na zauna bishi ya yi raka ɗaya sai ya sallame ya zan rama sallata wannan sai ita wani don wannan ko yace a sabbi a sabbi a tajiru ne la yusangar na mun taɓa magana na san tsaye guni rai ziki wani abu la yusangar to sai dai haka subhanallah wannan wannan hadisi rawa oh, Abu Dawud a sunan nashi Muhammad mashi bane asaran rabban wannan ajiyar na mara wanda ya rike suna lokacin da aka koma duniyan ke. fasadi yana da ladan mutum hamsin a wannan matsalar don sahabi ahmada na sahabban ahmad wannan ba shi ba ni ba ne ba wannan ahmad ɗin eh, ta rahamani zaɓaɓɓen haram wannan kaɗa ya ishe mu mulki sunna kuma gaskiya mutumin ya iya diwa ko da misali a sai kana da gidan su kudu ya za ka yi za ka yi wa misalin za ka yi musu tafkiri ko za ka yi musu ne ka ɗauko yana bacci guda ka ba ka ɗauka ka yi musu shiri lokaci sai a ƙara a ce mana ya yi sana ta dare ya yi rana ta kusa faɗo gudu ci kudu da al'arfa ku dinga haddacewa ku wanda kuka zo da rabuna sai muku amfani nan da gaba lokacin mun zama kafa sai a dinga ɗaukar gaban wani mutum wani mata da kawai laika Allah ya halittu a wannan zamani da ka gajiya harkokinka ina kai dai an yi sa'an inda ka iya ne أقول إن جيشي محمود الشكري اليوسي رحمه الله يريد أن المتمسكين بالكتاب والسنة دا مدنا كلا كلا كنت تاقا بايا مطيني دو إنا يا يريد أن المتمسكين بالكتاب وأن تقريبك وللتاب إلى سنة عند فساد الزمان لهم أجر عظيم وفي الحديث يازو حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده kamar yadda malai ya faɗe shi wa abu dawuda fi sunanihi anna lahum ajaru da sahabiyya min ashabi rasulillah wa cewar don an ce wane ya fi wane ba yana nuna ainihin darajarsa ne ya fi wane na da lada kaza wani ya fi lada kaza bai nuna ya fi daraja ba sai ka taba kin har da ya kalli ga abubakar radiyallahu anhu yace bai fi su fila ba bai fi su azumi ba bai fi su kaza ba amma abin da yafi mutane wani abu ne ya zuce shi ya laha min bishara ai ya bishara da mutane wannan zamani a ni ban gama kuna wani warwara ya wannan da da inda misalin bishara ta sai in a tsakanin ku kuna yawa in kuna son abu ba haka kuke ba ke wannan ya kawo wannan wannan ya kawo barki mun an yi magana zai kai mu kaza kaza a mu mene ne yawan maimaita baitocin tsariya an mayar da shi kara bishara liman tabbata ka bishari a tilkarwa albishi wanda ya riko da sunna wanda kudin da ya fa ta kayan ba ita ta kwanfa ya kwana da abun fa ya tashi da abun amma kai suna karge hmm? me haske garwal muhajjirina سنة سيد الأنبياء في هذا الزمن الذي عم الشر زمن وند ya ga أول جمهور الشر يوم يوحي يا قول الله فيه سائر الأقطار والبلدان saboda za ذاك ga ذاك za ka gara shan kawa وقد أشار الناظم إلى حال إسناد هذا الحديث فقال أنك غيب فيه